daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma ni. Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mutane da kiso a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma za mu yi magana ne akan so da kauna a zamantakewar aure. saurari saurare muna tafa da karin bayani. Yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki maza zauren tattaunawar inda za su fayyace mana abin da ya fi muhimmanci so ko kauna. Daga bisani kuma za mu ziyarci filin mu na tatsuniya sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. da filin tattaunawar mu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana matan aure da za su fayyace mana bambancin so da kauna a cikin aure tun ma daga matakin sanin juna. Binta gare ki. Masararo barkanmu da sake saduwa da ku a wannan makon da za mu gabatar da tattauna mu da mata inda za su fayyace ma masu sauraro abin da ake nufi da so da kauna. Mai sauraro kai mamaki don yau za a fayyace mana menene so da ƙauna. abu ne wanda mutane suka daɗe suna faɗa a bakin su amma wani bai ba fahimci ma tana da bambanci ba wato so da ƙauna a filin mu na yau muna tare da mata waɗanda za su bayyane mana abin da suka fahimta akan so da ƙauna ko kuma bambantawa tsakanin so da ƙauna musamman a zamantakewar ma'aurata wai shin tsakanin so da ƙauna wanne ne yake da muhimmanci kuma aka fi so a zamantakewar aure bari mu fara da yan karamar sababban su jama'a ina tare da matan aure ne a cikin filin nawa assalamu alaikum wa rahmatullah to na fahimci dai kauna sai kun ga abin da muke a cikin wannan filin namu zagaye-zagaye ake akan maganan wai wanda zai fayyana wili ne kauna. Assalamu alaikum. Kauna ba ta karewa. so shi yana karewa kauna in mutum yana kauna ka shi ne mutum namiji zai ce ai wance ko ta tsufa ko tana dogara sanda hmm. ina iya aurenta a misali su yi soyayya ya zo bai aure ta ba wani ya aure ta hmm. daga baya zai ce ko ta tsufa tana dogara sanda zai aure ta yana ra'ayinta shi ne kauna ko an tsufa akwai kauna amma shi yake so ba wani abu na jikinta ba ita ta yake santa. To, daga wannan bangaren ne mun ji baiwar Allah ta ce ga abin da ta fahimta akan maganar ƙauna. To ke baiwar Allah menene muhimmanci tsakanin so da ƙaunar ne a cikin zamantakewar ma'aurata? To ƙauna ta fi karhi bisa ga so. Saboda ita ƙauna tun daga kursiya na hatsufa. Amma shi so wani yana bibin kamar wani abu na shawa ga mace ya je yana son ta kuma kila dan lokaci ce ya rabu da ita amma kauna in mutum ya ce yana kaunar ka to yana kaunar ka na har iya rayuwa wato shi da ma so kamar da bahaushe ke wai tsuntsu ne mm, ya kan tashi ya koma fahimtar ki kenan fahimta ta ah. yana iya tashi shi koma kan wata a ah, ki ce da ni wato shi da so din nan na ba da sha'awa ma kila ma dai suna ka ke Yan uwan ma juna na ba ma ka ba. Dangin juna. Da sha'awa. Mm, da sha'awa dangin juna. Amma ita kauna ta dabanta ba ta kuma karewa. Tana nan sai dai in mutuwa ta shiga tsakani. To, yanzu kika sa na fara wani tunani akan zamantakewar aure musamman a kasar Hausa tsakanin malam Bahaushe da matansa. Shin wai kaunar ne ake yi ne ko so ne da nake ta gani ana ta wanke wanken aure ana saki. Eh to da yake tsakanin su dan jimma ne da dan jimma. Shi so da kauna. Oh. Suna haɗaka. Shi yasa dole a samu yawan jama'a oh. akan haka amma wa wani bai da takamammen sanin mi a so mi a ƙauna. Ka yi la'akari da ƙauna mai ƙaunar ka to lalle ba zai taɓa gushewa kusa gare ka ba kuma yakan yawan kyautata maka amma wani zai dinga so so so so amma fa son na a baki ne. Da ya cimma gurin shi eh. to magana ta ƙare. To sha'awa ne. To amma ƙauna ita har abada tana nan ba za ta gusa ba. Wato shi ne ke abota guzuri ko da ya Yawwa. To ƙauna din ita dole a yi tafiya da ita har ranar da bai raba ta raba. To kenan dai a cikin zamantakewar maram bahaushe na auratayya kenan babu kauna ko? Eh, a akwai kaunan mana. Hmm, akwai sa kenan? Akwai shi. Daidai ku kenan. Amma daidai ku. Hmm. Daidai ku. To lalle ya kamata a yi wani. Daidai za ki ga muhimmanci so da kauna. Eh. a zamantakewan mata da miji idan akwai kauna to lalle yana da wuya a yi laifi tsakanin mata da miji miji. ta gane mm. amma so lalle Yawwa su kashe su rufe mm. amma so din nan fa da zaran an kai wani mummuna abu madar daɗi to lalle fa za a fayyace wani lokaci ma bai kai ya kawo ba Yawwa za a fayyace shi to amma inda akwai ƙaunar nan to iyaye ma ba za su ji ba Mm. balanta na kusa da kai kuma ko an jin ma dai za a sasanta yawwa za a mm, sasanta ta maran ba um, bature akan yi i love you i love you eh, eh, yawwa dan mu ma mun ga alfanu na kauna eh. don ke ma shaida a ah, shaida ne ai au ba auren so ku kai ba a ah, auren so ne amma dai kaunan ta fi yawa to to to eh to ce har yanzu kina aura mun kauna da su kina maida su yan uwan juna eh suna da yan uwan taka kenan suna da yan uwan taka ba za a raba su ba amma lalle an san so yakan kare amma kauna ba za ta kare ba tana nan tabbas tabbas wato ita mai dawwama ce ita kauna eh mai dawwama ana shi fassara yawa bai wani Allah dazun fa'in ina kike ta kin kasa gane ne so da kauna ne ko kuwa a dauyi ne ke miki yanzu kin fahimta ai ana eh, ki fahimtar ne so ne kauna akwai bambanci ko kuma duk dai kawai kalma ce aka canza akwai bambanci sosai mm-hmm. shi so zaki ga yanzu namiji ya zo yana son mace da aure. Mm. Duk ya cinye dangan gidansu kullum. Kullum ku. Da dare. To alhali in kin ka bincika. Wani abu ne ya gani ga jikinta ya ka sha'awa ya kaso. Mm. Wani lokaci ma da ya kai ga abin nan da ya kaso gare ta. Mm. Sai ki ga ya bar zuwa ya bar shi kenan ya riga ya gama da ita ba. Tun kafin ba ya auren. Tun kame a ya auren. Ya sha ruwa da mata da yawa. Na gani. Wani ma za ki ga don yana akwai abin da ya fi so gare ta sai ya sauri ya zo ya sa a yi bida. Mm. A biya sadaki. Eh, Saboda kuma uwayen ta kin ga sun riga sun yarda da shi ya kawo mm. sadaki. Ya wani halle ma za a kawo. Eh, to amma akwai abin da ya gani ya kaso ga jikinta wanda da ya cimma guri ne. Shikenan ba su ƙara gani ne. Hmm. amma ita kauna in mutum samarin shi sosai amma shi yan mutum na ƙaunarta ubiyya da kake kaunin nan hunanan ba ta aure a Ai eh, ba ku ba aure ai za ka ga mutum ya kaunace ka bai aure ka ba amma akwai mutunci har yanzu dai kaunan na nan. In ma abin a ce auren ka ya rabu da wannan ko ka ya mutu za ka ga ya dawo ma saboda akwai kaunar tun farko ba so ba ne. Don da so ne wani ya riga ya aure ka hmm. son zai ta kishi ya. Sai ai shi tun da matar ga ta aure ya haƙura wato so ne wannan. So ne mahi yawa gaskiya so ne ba kauna ba. Don in mutum na kaunar ka yana kaunar ka ne har illa masha ah, na kara a wannan makaranta to masu saurare kuna jin ji irin tattaunawa da muke da mata inda suke fayyace mana abin da suka fahimta akan maganar su da kauna kuma suka faɗa eh, abubuwan da suke ganin yafi muhimmanci wato kauna a cikin auratayya fiye da su wanda suka danganta so din da sha'awa baiwar Allah san kara dawowa ki shi so din nan da ake ta faɗa wanda 'yan mata da samari musamman ana cikin lubayya ana ana ake cikin fulawa ana raye-raye ake ganin kamar shine ainihin ginshikin aure din kuma ke kika ce a kina ganin kaunar dai zai tafi zama mai karko wanda shine baya karewa to su kuma sun ce su kuma har su ce soyayya ina so ina son ki ina waye waye wani alamu ma mace za ta gane cewa shin wannan bawan Allah kauna ta ko kuma so yake me zo wani irin shawara za su ke ba su don idan su ya bude su gane cewa wannan kaunar su yake yi da gaske ba kawai su ne na sha'awa ba don su gane don a daina shiga cikin hatsarin aje kaka da waɗanda ake yi na aure an yi aure an kashe kuɗi an kira yan uwa an yi waye ba a shekara guda. yarinya in ta nutsu tana da hankali za ta gane wannan son ta yake ko kaunar ta yake. Hmm. to ai sai ki bata wa'yansu irin alamomi za ta iya dan ganewa irin ne ko yaya ne. yawa game da al'amuran da ka faruwa yanzu gare da da 'ya'yan maza har matan matan an yi cutuwarsu don cuta ta kare kan mace eh. amma 'yan matan hanya zuwa su nuna ba basu gane so da kauna ba don mai son ka gaskiya kufar gidan ku zai tarar da kai mai kaunar ka mai kaunar ka kenan mm. amma saurayi ko ya kai kaka ya tare ka sama hanya ba mutunci bane na 'ya'ya mata addinin ma ba yarda da shi ba to yanzu ko kan hanya kawai ya saurayi zai tsaya ce zo in rage miki hanya to daga wannan kuma wai bata san shi ba amma an kulla alaka daga wannan haduwa ta rana daya an kulla alaka sannan ba ya zo gidansu ba ne ya ga iyayenta mm, an da to kin gani an kulla alaka can ta daban ta kuma bata san cutar da za ta biyo baya ba to matsalar da 'ya'yan mata ka fuskanta kenan sannan lallai akwai matsalar a ko inda za su zo za su zo da abin kwaɗayi na jan ra'ayi so kuma mu mata yanzu kwaɗayi ne kawai gabansu. to kila ba kwayan makulashin a ɗaki ne. eh to ko ba a yi amma za yaro zai tashi da hankurin abin da ya samu. ana lura da su ku lura ku samu abin da don kuka samu da shi ku yi a da shi daidai gwargwado kuma a hakura da babu saboda ni saboda gaba ba a san inda yarinya za ta shiga ba to su yi la'akari lokacin da mutum ya gama ya saurayi ya gama da ke to ya gama da ke ne kuma ke ya mace ce kamar namiji yawa amma in ya shekara ɗari yana iya shege shi na iskanci to lallai da ya zo za a sami za a bashi mata haka to ke kuma ɗaya rana yarinya ta rasa mutuncinta kuma har abada ba zai dawo ba to matsalar da 'ya'yan muka fuskanta ke. yanzu na ina ta tambayan ku ne akan ya za su gane cewa to wannan ya zo ne da maganan soyayya da sha'awa kawai na yaudara ko kuma wannan kaunar su ne da gaskiya zo auren su. Yawwa. Eh, me za su fahimta su gani. Yawwa akwai yadda za su yi su fahimta. In yarinya ta san kanta. Ita karan kanta da ya saurayi ya zo wurinta da sunan yana son ta. to lallai ta yi kokarin gabatar da shi ga iyayenta in har da gaske ya kai to mm. lallai zai su nan za ta gane lallai yana son ta kuma yana kaunarta amma muddin yawa a shigar da iyaye cikin lamarin duk ba ya nuna mishi haka nan bai zo ba to kawai ta san yaudara ce kawai ta kawo shi hmm. don mai yi da gaskiya dole ya haɗu da iyayenka yawa gaskiya kuma akwai matsaloli da 'ya'yanmu mata ba su gane ba zakai hangen iyaye baya zama ɗaya da hangen ya'ya to zaɓin iyaye ya fi naka to za a nuna musu da hanya sai su ga ina aima nan bane kai kuma hangen da kai ma yaro daban shi kuma abin da ke hanguwa a shi amma gaskiya suna da matsala kuma shawara gare su su lura su gane cuta ta tabbata ga 'ya'ya mata maza suna cutan mm, sosai kuma ba dukkanin so bane kauna yawa sannan lallai su yi kokari su kiyaye ko tsakanin su wasu wasu su mata ana haɗa baki da 'yan mata a samu galaba a cutar da 'yar uwata. To don haka yana da kyau su gano cewa ba wa amincin nan na tsakanin kawa da kawa baya ɗorewa. Ka san irin kawar da zaka zauna da ita? Mm. Tunda an sha yi. su ma kawai su ji tsoron Allah. Yawwa su ma kawai su ji tsoron Allah abin da ka fada cikin shi kuma ka ce sai ka sa dan uwanka ciki. Mm. Kin ga kuma ba alheri bane. Gaskiya. Ni za ni shawara zaki ba matan mu don su gane bambanci tsakanin so da ƙauna. To zan dai dan kara bisa ga abin da ta ce mm. saboda mahi yawanci wani in ya iso ya riga ya taho da yaudara. Ko da ga uwayen an ka gabata sai yana da wata dubara da zai yi ya lauye hmm. yana iya yi kila ya taho ya ga uwayen an yi tambaya an yi komi daga baya ya ce to rakani nan wuri hmm. kaza ko kuma kila yana son wata yar uwa ce ko yaya ce tunda an ga an bashi hmm. sai a ce to ai babu matsala to wani daga zuwa fa a ce kila wurin yatai ko wani abu inda ma zai kai ta daban mm, kuma ba a sani ba kuma shi daga ya ci mutuncin ta tunda son na dai ya kawo shi ba kaunar ta shi kai ba mm. to shi kenan abinda ma ya kai yana iya ce ya bar mata shi an yi dubu ai. To, ke ga yaudara ta shigo ciki. Tana ganin kamar akwai kauna da su amma shi abinda ya kawo shi daban. Don haka a kiyaye dai mu kuma uwaye mu ci gaba da addu'a. Allah ya sa su dace da Allah ya sa su gane cewa kwaɗayi yana da illa don kwaɗayi in har akwai kwaɗayi damin suke ma ɗin ba kauna shi kike yi ba sa kike da sha'a na saboda dalilai wanda suka bi ba to da fatan wanda aka yi abin domin su za su ji kuma za su amfana Allah ya tsare mana malamai na gode. haka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau binta ba ta yi nisa ba yanzu kuma sai filin tatsuniyar mu. Gata nan gata nan kun akwai wani yaro ne ana ce mishi Jolim. Maman shi ta rasu da aka bar kishi da kishiyar maman shi daman ita ma tana da yarinya sa'a shi. Shikenan suna tafiya yana tafiya kiwo ya dan fara wayo yana dan fara wayo sai aka fara tura ta fara tura shi kiwo yana tafiya kiwo ga yarinyar mata kai manzalin ta fara tafiya kiwo da yake a karkara ne mata da maza ana zuwa kiwo ta kai manzalin ta fara zuwa kiwo maman ta yi ta hana ta ta ce ka je ka to daman kafin maman shi ta ta bar mishi wani katon bijimi ana ce mishi daki ta bar mishi ta ce bani da komai ga abin da zan iya ban maka in na rasa kayi gadon wannan aka ban mishi shikenan ana nan ana nan yaro yana girma yarinya tana girma kullum sai ya tafi kiwo kullum sai ya tafi kiwo wannan kiwon da yake zuwa ma ga shanaye babansa yake da shi kamar me to ita kuma kishiyar maman nashi tana tunanin in fa baban ya rasu shi ne namiji Shi ne zai cinye wannan gadon duk dukiyan na kanna da tumakan nan shikenan sai yarinyan kishiyan maman take ke ni yanzu ya zan yi wa yaron nan yarinyan kawai ta zama ita ne kaɗai a gurina babansu yana rasuwa shikenan dukiyan nan ya zama namu shikenan tana ta tunani sai ta ce to ya zan yi to dama akwai wani abu ana ce mishi kwasan burohi in dai mutum ya sha mutuwa yake yi da filatanci ne ake ce mishi kwasan burohi kamar nono abin yake shi kenan ya tafi sai ta tana da wannan kwasan burohin wanda muke kiran shi kwasan burohi ta filatanci yana tafiya sai shanun da aka je kiwo ya ki cin abinci ya ki shan ruwa yana tambo yana ta kuka ta filatanci sai yaron injolin ya ce mishi daki am kowai na ta madaki am shikenan daki na me yake sa ka kuka yake cewa shanin nashi me yake sa ka kuka sai shanin ya mishi waka ta filatanci joli nan nan nan nan joliyel hoti joli nan nan nan joliyel ɓe gatan ta kusan burayi joli nan nan nan joliyel e nder shabbal maɗa joli nan nan nan joliyel to ɓe dokkima joli nan nan nan joliyel hotu ɓawo sudu joli nan nan nan ilto gaska joli nan nan nan joliyel uwaɗam joli nan nan nan to da daki amminani shanin yake ce mishi joli ka ji ka ji joli in ka koma gida za a sa maka kwasan burai a cikin nonanka damin da za a maka na faranka in ka koma gida in sun baka ka koma bayan dakuna ka tona rami ka birne ka ce kasha ya ce to na ji na gode shanu na naji shikenan shanu ya ci gaba da cin abincin shi ya sha ruwan shi suka koma gida ai suna komawa gida da faran faran dinta ta filatanci da aljali eh, a warti to sannu ma a warti ki kadi a ji dake to wala dau rakusan ma da hoshin jara tana mishi faran faran shikenan sai ya ce to sai ya ɗauka tana ce mishi jani ga nan nonon ka ka zo ka sha gashi nan tun ɗazuna dama maka ta yare kenan ta faɗa ya ɗauka sai ya je shi bayan ɗakuna kamar yadda shanin shi ya faɗa mishi ya je shi ya tona rami ya binne bai sha ba shi kenan ta ga dai bai mutu ba tana jira ya mutu in yayi nan ya ma ɗaukar shanayen shi da yake in an dawo da rana da yamma in ka zo ka ci abincin rana za ka koma dai ka ɗan zagaya da tumakan ka haka ta ga dai hamma ya ɗauka ya je shi ya dawo ta rasa me ba to ko bai sha da yawa ba ne kuma baka shi ya dawo min da ƙwaryan nan ha'a na waɗi me ya faru tana ta mamaki ta ce kai to bar dai in canja shawara ta rasa me yake mata daɗi ta hana shi abinci baban shi yana nan yunwa ta kashe shi baban shi yana nan kenan sai ta sake wani sabon salo aka ba ta shawara ƙawayenta na banza suka ba ta ai akwai wata kakar tsofi ta yare ana ce musu mama ne in akwai ta in kika je duk shawarar ta baki in da ta yi to ai kaman yankan wuka ne in da kika yi yaron nan sai ya mutu ta ce ai ko aka ce eh, ta tashi ta tafi ta tashi ta tafi tana zuwa ko ta faɗa mata gashi gashi ta ce to ai abu mai sauki ba in ji tsohuwar kuna kwana tare ne sai ta ce mata a ba ma kwana tare ɗakin shi yana can gaban ɗaki ya ganyen kwan da matsiyacin yaron nan ya je ya shafa ya ta tsiya irin na uwar shi shi kenan ta ce to yau ki ce za su kwana da ki ke kuma in ya tafi kiwon nan ki samu gunguma gunguman itace ki tona rami ki sa shi ya zama gawayi ya ruru a bayan gadon ki da yake gadajen karkara baya manuwa da bangon wannan dangan ɗakin da ke danga ne ba a manna shi aka tona ko ta saka wannan kunkuma ita itace wuta ya ruru ya kama da yamma yaro ya dawo ta ba shi abinci ya ce ya ƙoshi to jolin hande kan a walda e minya kullum e gelwa ya hangel kan gelwa walda e joli gelwa walda e joli min kan mi wawata mi dala on baldon ya ne su dungare da on ta take ce mishi tayari joli ni da yarinya kan nan naka kullum tana cewa za ta kwana da kai ni kuma ba zan iya bari ku je ku kwana a can ba ɗakin ka gwara ku zo nan ku kwana kusa da ni tunda tana so ku kwana tare sai ya ce to shi kenan da ya tafi kiwo shanin nashi ne ya kasa cin abinci ya yi wannan kukan nashi shi kenan ya shi labari ya ce in ka dawo gida za su in ka dawo gida za su sun kunna wuta a ƙarƙashin gado za su tura ka kai kuma ka cire kayan yarinyan ka meda jikinka da ke kun san wa ɓoye kawai ba a sa riga zani ake ɗaurawa a sama sai za a je kasuwa ne ake sa riga wasu daga cikin mu kenan ya cire zanin ta ya ɗaura ya sa mata kayan shi ya cire dan ta ya dan makala haka da yake manne ne haka ya dan makala ya cire warwarayen hannunta da abun goshi dutsen goshin nan ya daura ya daura dan kwalinta sai ya koma gaba ya tura yarinyan baya dare kuwa yana yi ya tsira kayan jikin yarinya da jikin shi sarkanta suwarwaranta ya sa mishi shi ma kayanta shikenan suna kwance can can dare sai ya ji maman tana bubbugan shi to daman ya riga shanin shi ya riga gaya mishi abin da za a yi shikenan ta ji ana bubbuga shi haka shikenan sai take cewa ta yare tura mi turo tura mi turo sai yarinyar take cewa wai wai naomi ya ce tura mi turo wai wai na a ta hulu ne futu ne yaran ne yarinyanta ne bata san yarinyanta bane take cewa wai yau inna ni ne dama yarinyar tana ce mata inna yaran ma yana ce mata inna sai yarinyar take ce mata wai wai inna ni ne sai take cewa ka kone ka mutu ma ka kone ka fashe yarinyar tana cewa wai wai na min ka kone ka fashe suka tura yarinya to yanzu kan farkanki take faɗa wa yaron ashe bata san yarinyar ta ta kona ba take faɗa yaron shi kuma ya shiru da yake dare ne yana kwance yau kan gobe da safe ba ruwanka zaka sha ka koshi dukiya ya zama naka komai yanzu ya zama naka tana jin daɗi suka kwanta suka yi bacci da asusu ba ta tashi ta sa surfe ta fara waka ta yare hande kan aweli hande kan go funga latake go mada jawdi e bali ɗum fuu ɗum latake ɗum mada umma jara ko ma jara kara fere ma hande kam yana ce mishi yau kan kin ji daɗin ki shanaye raguna tumakai sun zama naki gida ya zama naki ki tashi shayi damun ki ki ƙoshi ke kaɗai yau kan abinki tana ta waka sai tsuntsu ya zo a daidai bishiyar da take surfe ya zo yake ce mata ta yare bambarin gina ga an da umbiya ombarda bambarin gina ga an da umbiya ombarda ita ce ga ashola subana yama ko ama yama buggama take ce wa tsuntsu yare take ce mishi sai take ce mishi tsuntsun yake yin waka yake cewa wawuya baki san yarinyan kika kashe ba wawuya ma kuka ce baki san yarinyar kika kashe take ce tafi tafi ka tsuntsun nan bai san ma me yake faɗa ba tafi tafi tafi ma ce tsuntsun mai kaza kaza tana mishi tana fara surfe ce kai tsuntsun nan ya dame ni ma ta bar bari in je in tashe ta ma mata damun ta ta sha ta ƙoshi da asusu ba ta yi damu tana damu tana waka ta tashi yarinya ita a nufinta yarinyar ta ta tashi yaro ta ba shi damu ya sha tabbata gane yana ta da ke da ba ne kuma a ɗaki ta ba shi ya sha ya ƙoshi ta koma ta ci gaba da ayyukanta tana jin daɗi tsuntsun nan kuma ya je ya dawo ya je ya dawo tana koran shi ita dai duk yarinyar ta ne ai gari na wayewa ta ce umma shulmada ta yare ta ce umma shulmaɗa manangi a balima ebe ima umma shulmada. ka tashi ka wanke fuska ka ga ragunan ka da shani ki tashi ki wanke fuska ki ga ragunan ki da shanayen ki ta zo za ta tashi yarinyar nata tana tashi ta ga yaro samiya yaro ne ba yarinya ba ashe yarinyan ta zuga kona kawai ta saki ta ɓarya ta daura hannu a kai hande da mi wani ta yare hande da mi wani mi talle ta ke hande kan mi wari biya hande kan da mi wani gida ya na na shiga uku na kashe ta da hannu na yau ku zo ku taimake ni na shiga uku na kashe yarinya na da hannu na abinda na yi kenan ya dawo kaina da tsiris tsiris dana dana gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ta mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayansa Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.